yanzu haka dai baya ga batun sayan katunan zabe da ake zargin wasu na yi wani batu kuma da yanzu ya bullo shine na shiga gidajen mutane ana kwace musu katunan zabe kamar yadda yake faruwa a jihar adamawa reverend finance padio kakakin jam'iyyar apc a jihar adamawan ya ma bayyana yadda aka shiga gidajen wasu magoya bayan su cikin dare aka kwace musu katunan zabe dare wasu gungun masu dauke da makamai guda hudu kuma a nan take sai aka tada duk kowa da ke gida suka ce tun da an san su yan APC ne ba za a ma bar su su yi zaɓe ba saboda haka kowa ya kawo katin zaɓe ko a hallaka shi to suka kwace musu katunan zaɓe. Kamar kun kai wannan batu ga jami'an tsaro? Mun rubuta wa kwamishinan 'yan sanda mun kuma yi kofi zuwa ga darekta na 'yan sandan ciki da aka fi sani da SS mun kuma kofewa shi AIG mai kula da wannan yanki mun ma kofewa babban speta janar na 'yan sandan Najeriya mun kuma kofewa INEC. To sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar da ta ce tana ma binciken lamarin. Kana kuma ta shawarci jama'a da suka yi rahoton duk wani da ke saya ko kwace katunan zaɓe a hannun jama'a. DSP Usman Abubakar da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya bayyana irin matakan da suke ɗauka. Za a abin da dokar ta don musu wani za ka je ka kwace ma mutum katin zaben shi a wani dalili sun haka kama irin wannan dole a dauki hukunci a kansu wannan personal abu ne na mutum kimi kira da nake so ma jama'a shine inda akwai irin wayan nan da suke irin wannan abin nan mutane kan su yi kasa a guguwa su tafi nan take su fada ma the nearest police station ko kuma su zo ma kai tsaye su sami ne a ofis faɗa wannan abin domin ya dauki mataki a kai kamar jihar Adamawa rahotanni ma na cewa haka lamarin yake a jihar Taraba inda ake amfani da wasu kungiyoyi don sayan katunan zabe kamar yadda Alhaji Hassan Jika na jam'iyyar APC ke cewa akwai dabaran da suke yi su sami mata su ce masu a'a kawo katin akwai dan geran da za a yi wasu kuma suna amfani ma da musamman fulanin mu a ƙauye ana magana ana amfani da kungiyar mai Allah su tattara katunan zaɓen su to muna kira ga waɗannan duk waɗannan mayaudara ne macuta ne suna so su hadakar da su suna so su hana ruwa gudu masu cutan mu ne saboda haka kowa ya rike katin zaɓen sa ya tabbata katin zaɓen sa kamar yanda ya rike eh, yake rike kuɗin sa saboda haka ya rike katin zaɓen sa kar ya rabu da shi duk wani abin da mutum zai baka a duniya ko rai ne zai baka kar ka rabu da katin zaɓen ka zon shine kai ma 'yancinka saboda haka muna kira mutane su kiyaye wannan to sai dai kuma ga yan takara irin su honorable usman babba wurin sanbe na jam'iyyar pdm mai alaman tuci ya ce fa ba za su kyale ba amma mu yan adawa mun yunkura tana hakan din muna wayarwa talakawa mu da kai kar sayar da inshin su don sayar da kati sayar da inshi mun yi takulin problem din duk kota ina ka sani yanzu mun tashi dare da rana muna wayarwa mutanen mu na kauyawa da cikin gari su daina sayar da katin zaɓe bai da tasiri mun sa ido gaba da baya har yanzu haka inda nake ga maka nan jiya da dare ba mu yi bacci ba mun shiga sako sako lungu lungu muna fahimtar da su su sa ido duk wanda ya ga irin wannan ya kai kara. a hukuma mafi kusa yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwar zaben ma za ta kaya musamman tsakanin 'yan adawa da kuma 'yan jam'iyyar pdp da ke neman kare bunta. ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya